androgyny al'amari ne da ke faruwa ga wasu mata inda suke samun kansu da halitta na maza. Dr. Hamma Idrisa likitan motsa jiki ya bayyana mana cewar akwai hanyoyin magance wannan matsalar. Ga matan da suka kamu da wannan cutar yawan zubar wasu nau'in gangar jiki misali zufa, miyau da makamantan haka na ƙara nau'in gangar jiki mai aunin kamar ɗa namiji. Rishin wasu ababuwa kaucewa daidaicin zubar al'adar mace saboda haka ne ake iya iya samun wasu mata da rashin gashin kai, za ka ji muryar macen ta koma kamar ta ɗa namiji. ki ressemble à des des garçons. Kamar yadda kun ka faɗa za a fuskanci rashin ganin al'ada. Haka na nuna ba za a samu aihuwa ba. Bien sûr que ça préoccupe parce que yana zama abun ɗaukar hankali saboda macen na iya fuskantar rashin aihuwa a wannan lokaci. Amma duk da haka sosai ana iya warkar da ire-iren wa'annan nau'in cutar. Bayan an warke ana iya samun ɗaukar juna biyu kuma a samu aihuwar a wajen irin waɗannan matan. Yaya ake magance wannan cuta? Akwai magunguna da ake cema anti-androgen ah, mafi yawanci allurar androcure ake ma maras lahiyar. Bayan ta, ana daidaita nau'in testosterone saboda a cikin jini jikin ana iya samun yawan aunin testosterone din don haka yin allurar anti-androgen din na bada damar rage wannan kaso na testosterone har ya komo kan daidaicin auni da bai haddasa cikas ga duk wata bukata da ta ratayu ga ya mace. Daga bakin shekara nawa ake gano mace na androgen. hyperandrogen. androgeni ba ta da ka'idar shekara, amma ana iya samun wannan a wajen ya mata da suka balaga. A fuskar wasar motsa jiki na da amfani ga mata masu tserere za su samun gwaninta mai yawa don haka ne ma masu tsare-tsaren ke tunanin ya kamata a kawo daidaito aunin tsakanin tsakanin 'yan gasar. Amfani ne da yanayi ya baiwa wa'annan matan kwamitin ƙasa da ƙasa na wasannin Olamfiya tare da shawari da dukkan jami'an kiwon lafiya ga batun wasannin motsa jiki su diba su gani shin ita mace ba tare da ita ta halitta kanta ba a hakan shi zai sa ya zama dalili na a keɓe ta daga wannan kwamfalar.